radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 radio hausa voh daga nan birnin tera ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amine zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauki da su bayan wani wata da muna dauki da shirin nan ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu makas ina ya ba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da muleka iran da kuma kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to ma da lama sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha uku ga watan janairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma ga watan jumada thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware ko kusan cewa shekaru 43 da suka gabata rana irin ta yau bayan da sarki muhammad riza sha yanke kauna daga ci gaba da sarauta kan mutanen kasar iran saboda zanga-zangar da ake ta yi a duk faɗin kasar domin nuna ƙiyayya da salon mulkin sana kama karya ya kafa wani kwamiti domin tsara yadda za a mayar da sarautar ga ɗansa amma banda labarin ya watsu mutane sun fito a kan tituna suna cewa ba su amince da haka ba suna son jamhuriyar musulunci ne kawai a ƙasar a lokacin margayi imam khomeini yana birnin paris na ƙasar faransa ya ba da sanarwa cewa zai kafa sabuwar gwamnati bisa ra'ayin al'umma daga kuma shugaban kwamitin da sarki sha ya kafa wato jalal tahrani ya tafi kasar faransa inda nemi ya gana da marigayi imam kumeni amma imam kumeni ya ki amincewa ya gana da shi bayan da ya kafa wasu sharaɗa na shilanta cewa dole ne ya sanar da sarki sha a matsayin saukakken sarki sannan kuma ya amince da haramcin masarautarsa. masu hari ko kasancewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta yau a daidai lokacin da ake cikin boran juyin juhalin musulunci a kasar iran a ranar irin ta yau ne sojojin sarki sha suka kashe mutane da dama a garuruwa masu yawa a dufaɗin kasar sannan kuma a birnin tehran ɗaliban jami'a suka yi gangami a cikin jami'a inda suka fitar da sanarwa kan cewa ba za su taɓa janyewa da gangamin nasu ba sai marigayi imam Khomeini ya dawo gida domin ya jagoranci yunkurin da suke yi na kawar da masarautar sarki sha. da ƙarshe masu ware kuma san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau kimanin watanni hudu da fara kallafaffen yakin da gwamnatin kasar iraki kakashin jagorancin saddam hussein ta kallafawa kasar iran sojin kasar iraki sun yi amfani da makamai masu guba a karan farko a cikin yakin inda sojojin suka kashe fararen hula da dama sannan kuma wasu da dama suka samu munanan raunuka saddam hussein dai ya yi amfani da waɗannan makamai a cikin kasar ta iraki da kuma wasu yankuna na cikin kasar iran waɗanda suke makwabtaka da kasar irakin a lokacin da kasashen yammacin duniya da kuma tarayyar soviet suna daga cikin waɗanda suka tallafa wa gwamnatin saddam hussein wajen ba shi irin waɗannan makamai da ya amfani da su wajen kashe fararen hula a cikin kasarsa da kuma a cikin kasar iran kuma a lokacin majalisar ɗinkin duniya ba ta ɗauki wani mataki na ladabtar da shi ba.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 madala yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. labaran duniya farko muhimman kaninsu. Ƙasashen Rasha da Iran za su yi aiki tare wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci. gwamnatin najeriya ta ɗage haramcin da ta sanya wa kamfanin sada zumunta na twitter bayan watanni bakwai jiragen yakin iraki sun kai hari ta sama a ɓoyar ƙungiyar isis a arewacin bagadaza ana cikin rudani game da wasan mali da tunisia bayan da alkali ya kawo ƙarshen wasan kafin minti 90 yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙasashen rasha da iran za su yi aiki tare wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci babban mai shigar da kara na kasar iran da ke jagorantar wata tawaga a kasar rasha ya gane takwaransa na kasar rasha din igor krasnov kuma sun jaddada game da yin aiki tare wajen yaƙi da laifukan ta'addanci da wasu ke aikatawa haka zalika a ganawar tasu sun tattauna game da hanyoyin da kasashen biyu za su yi aiki tare wajen musayar masu laifi da fursunoni da ke kasashen juna da kuma faɗa yadda za a yi aiki tare a bangaren shari'a rashin yarjejeniyar fahimtar juna da aka sanya wa hannu a kai muhammad jafar muntazari ya isa birnin moscow ne domin halartar taro na bikin cika shekaru 300 da buɗe ofishin babban mai shigar da kara na kasar rasha ana sa ran sauran mahalarta taron da aka gayyato za su gana da shugaban ƙasar rashan vladimir putin gwamnatin najeriya ta ɗage haramcin ta sanya wa kamfanin sada zumunta na twitter bayan watanni bakwai kakakin shugaban najeriya malam garba shehu ya faɗi cewa shugaban muhammadu buhari ya janye haramcin da aka sanya wa kamfanin nan na twitter a ƙasar bayan da ya cika shauɗan da aka gindaya masa da suka hada da taimakawa a yaƙi miyagun laifuka da kuma buɗe ofishinta a ƙasar da za a rika tuntuɓa idan buƙatar haka ta taso har ila yau ya ce daga yanzu kamfanin twitter zai rika biyan kuɗaɗen haraji kamar yadda yake biya a ƙasashen turai domin irin ɗimbin arzikin da ya samu a ƙasar ya dace ya rika biyan haraji mai yawa 'yan najeriya dama ne suka rika bayyana farin cikin su sakamakon sake bude shafin na twitter da aka yi a ƙasar idan ana iya tunawa a watan yunin shekarar ta gabata ce gwamnatin najeriya ta haramta yin amfani da twitter a fadin ƙasar bayan da ta yi zargin cewa ana amfani da shafin wajen kokarin tarwatsa ƙasar ta hanyar yada labaran karya. kuma hakan ya zo ne jim kaɗan bayan da kamfanin ya goge kalaman da shugaba Muhammadu Buhari ya yi game da matakin da zai ɗauka kan 'yan ƙungiyar da ke neman ɓallewa ta ifop da ke ta da rikici a kudancin kasar jiragen yakin iraki sun kai hari ta sama a maboyar kungiyar isis a arewacin bagadaza jiragen yakin kasar iraki sun kai hari ta sama a maboyar kungiyar isis a arewacin bagadaza cibiyar bayanai ta kasar iraki ta sanar cewa jiragen yakin kasar sun kai hare-hare ta sama a maboyar 'ya'yan kungiyar ta'adda ta isis da ke arewacin birnin bagadaza fadar mulkin kasa inda suka tarwatsa ɗaya daga cikin babban sansanin su mafi muhimmanci haka zalika dakarun sojin ƙasar ta iraki sun kwace kula da ikon ƙauyen luhaiban da ke arewacin iraki kwana ɗaya bayan da aka kai masa hari duk da murkushe 'ya'yan ƙungiyar 'yan ta'adda ta isis da aka yi a ƙasar iraki amma har yanzu geron 'ya'yan ƙungiyar suna ci gaba da ayyukan ta'addanci a sassa daban-daban na ƙasar a shekara ta hudu ne kungiyar ta'adda ta isis bisa goyon baya da tallafin kuɗi da na soji na ƙasar amurka da wasu ƙasashen turai da ƙasar saudiya suka mamaye ɓangarorin masu yawa a ƙasar iraki inda suka tafka muggan laifukan yaƙi na ta'addanci da ƙarshe iraki ta buƙaci iran ta taimaka mata wajen yaƙi da 'yan ta'addan masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran ana cikin rudani game da wasan mali da tunisia bayan da alkalin wasa ya kawo karshen wasan kafin minti 90 yanzu haka dai rudani ya kunno kai a gasar kwallon kafacin kofin nahiyar afirka da ake yi a kasar kamaru bayan da alkalin wasa sanni jikweze ya rufe wasan da aka yi tsakanin kasar mali da tunisia kafin cikar minti 90 inda aka tashi wasan ɗaya da babu shi dai alkalin wasan ya kawo ƙarshen wasan ne bayan da ya baiwa wani ɗan wasan ƙasar mali jan kati kuma an buga ƙwallon da kai sai mai tsaron gida guda biyu wato finalti inda mali ta ci nata ƙwallon yayin da ƙasar sunuriya ta baras da hakan ya ba wa ƙasar mali nasarar doke tunusiya da ci ɗaya mai ban haushi yanzu haka dai an shiga rana ta hudu da fara gasar ƙwallon kafa cin kofin nahiyar afirka a jiya laraba ƙasar gambia ta halasta murtaniya da ci ɗaya da babu sai kuma ivory coast ta casa equatorial guinea da ci ɗaya mai ban haushi a yau alhamis kuma za a kara tsakanin kamaru mai saukin baki da kuma kasar habasha sai kuma tsibirin kabed yake cere ni da kasar burkina faso 'yan bindiga sun sace wasu 'yan kasuwa a babbar hanyar birnin gwari zuwa kaduna rahotanni da ke fitowa daga jihar kaduna sun bayyana cewa wasu mutane da ake kyauta san 'yan bindiga ne masu garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa sun yi awon gaba da gungun 'yan kasuwa da ke kan hanyar suta zuwa kano da karamar hukumar birnin gwari da ke jihar kaduna wani direba ya shaidawa manema labarai cewa 'yan bindigan sun tare hanya ne a gandun dajin da ke unguwar yako da ke tsakanin birnin gwari zuwa kaduna inda sau kwashe wasu 'yan kasuwa da suke hanyar suke hanyar su ta zuwa kano domin sau kayayyaki kamar yadda suka saba ya ci gaba da cewa ana cikin tafiya cikin gayya da rakiyar jami'an tsaro sai dai 'yan bindigan sun cafke motocin da ke dauke da 'yan kasuwan ne da suka fara yin gaba bayan da suka fada tarkon na 'yan bindigan inda suka kwashe dukkan mutanen da ke cikin motoci guda hudu suka shiga da su cikin daji a jihar kano ma da ke makwabtaka da jihar kaduna wasu 'yan bindiga sun sace mahaifiyar isiyaku ali shugaban marasa rinjaye a majalisar jihar ta kano a jiya laraba inda suka je har gida da misalin karfe ɗaya na dare kana suka yawon gaba da ita To ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Aminu Ibrahim Kiyar kenan da ake labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye mu inda zan fada da shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare na al'adu masu dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran. Da kuma irin damamakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya. Da fata masu a da mu kuma za su ji daɗin shirin. yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarar shirin a yau shirin namu zai shiga muku bayani ne game da abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran wanda idan ana biye da mu a makon jiya mun kawo muku bayanai game da muhimman wurare masu jan hankali wanda masu sha'awar yawan da ido za su su gani domin amfana da kuma kallo a makon jiya mun kawo muku bayani ne game da fadar rastam da irin abubuwan da suke zagaye da wurin da kuma irin gine-ginen da aka yi da yadda aka gina wannan wuri da tsayi na tubali wanda muka kawo cewa a wurin akwai gida na ƙarƙashin ƙasa akwai ƙofar shiga da kuma wajen da aka ware domin masu tsaro da masu gadi su kasance a wurin har ila yau kuma mun bayyana cewa akwai hasumomi guda goma sha biyar da ma hasumiyar tsaro wanda ke wajen daga nan kuma mun yi muku bayani game da fadar falakul aflak wanda tana wani yanki ne da ke kusa da garin korom abad da ke cibiyar ladar laristan da ke yammacin kasar iran to yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a makon jiya inda za mu karkata da aka shirin namu cokam zuwa birnin shiraz shi dai wannan birni yana ɗaya daga cikin muhimman biranen yawon buɗe ido da ke lardin fars na ƙasar iran hakika birnin shiraz yana da guraben tarihi da ba su da tamka a faɗin ƙasar nan yana da yanayi mai kyau wanda hatta lokacin sanyi ma yana ɗaukar hankalin masu yawon buɗe ido na ciki da waje. daga cikin waɗannan wurare na tarihi akwai darvoze ƙur'an takt jamshid fadar karim khan hafiziye da sa'adiyye da lambun iram da kuma lambun dalashka da suka hada da wuraren ɗaukar hankali na addini da na tarihi da na al'adun farisawa da ke nan ƙasar baya ga muhimman wuraren da ke ɗaukar hankali rumman ɗin birnin shiraz yana da nashi matsayi da kuma abubuwan da ya keɓanta da shi na musamman a lokacin sanyi ruman ɗin birnin shiraz yana zama a matsayin kamar wani abu ne da ake amfani da shi ga baƙi idan ka je gidajen iraniyawa suna aje wannan ruman ɗin a matsayin wani abu da suke tarban baƙi da shi saboda kyansa da zaƙin da yake da shi amma irin wannan lokutan yanayin yadda ruwan sama ke zuba yakan sanya garin ya ƙara kyau ya ƙara fitowa musamman ma a lokacin da duhu ya riga ya yi dare ya fara shiga to lokaci ne wanda yake ƙara burgewa da ɗaukan hankali ga masu sha'awar zuwa yawan buɗe ido to daga nan kuma bari mu karkata zuwa ga wani daga cikin abubuwan da ke ɗaukar hankali a birnin na shiraz akwai gidan wanka na wakil da ke kusa da kasuwa da masallacin wakil shi dai wannan gidan wankan an yi shi ne a zamanin daular zandiya bisa umarnin karim khan zanat faɗin wannan waje mai tarihi da aka yi shi da fasahar gine-gine da ba shi da tamka ya kai mita murabba'in dubu goma sha ɗaya kuma tsawon wannan ginin mai cike da tarihi ya kai mita tamanin fasahar gine-gine da aka amfani da ita wajen gina gidan wanka na wakil fasaha ce da aka ɗauko ta daga fasahar gine-gine a zamanin tsohuwar dolar farisa kuma an gina ta ne ta hanyar fitar da kusurwoyi guda takwas daga cikin abubuwan da gidan wanka na wakil yake banta da shi akwai yadda aka yi amfani da wani sinadari domin ya ƙara masa karfi wajen fada da damshi da kuma wajen ƙawata rufi da katangar wannan ginin ko kuma katangar wannan gidan wankan a yau an mayar da gidan wankan wakil shiraz a matsayin gidan adana kayan tarihi na sanin halayyar dan adam wanda kana shiga wajen za ga irin al'adu da ɗabi'u da yanayin tufafinsu na gargajiya da kuma tsoffin al'adun mutanen birnin shiraz gidan wanka na wakil shiraz yana cikin jerin ababen tarihi da aka yi musu rijista a nan ƙasar iran kuma ana lissafa shi a cikin ɗaya daga cikin muhimman wuraren yawon bude ido mai ɗaukar hankali a lardin fars To masu saurare kada ku shafa wannan shiri yana zuwa muku ne daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Idan ana magana akan birnin Shiraz to ba za a yi taɓa yin tuya a manta da albasa ba domin kuwa dole ne a taɓa fitaccen mawaƙin nan masani na ƙasar Iran mai suna Hafiz Shirazi. Wane ne Hafiz Shirazi? Hoja Shamsuddin Muhammad Bini Bahauddin Shirazi ya rayu a shekara ta 727 zuwa shekara ta 792 hijira kamariya wato a karni na 14 miladiya kenan yana daga cikin mashahuran mawakan kasar iran kuma ɗaya daga cikin fitattun masu iya maganar hikima a duniya wannan mawaƙin sunansa ya shahara tun yana matashi ya yi zarra a ilmomin addini da adabi a zamaninsa kuma an mayar da gidansa a matsayin wata matara ilimi da adabi ya kasance a wancan lokacin ya zurfafa iliminsa a fannoni daban-daban na adabi kuma ya haddace alkur'ani baki ɗaya wanda akan haka nema aka yi masa wannan lakabi da suna hafiz wato ake cewa hafiz shirazi diwanin hafiz shirazi yana kunshe da gazaliyat wato waƙoƙi na hikima guda ɗari biyar da waƙoƙi da ƙasidu masu tarin yawa a cikinsa yanzu haka akwai kwafin littafin diwanin waƙe-waƙe na hafiz shirazi a ɗakin karatu na ƙasar iran da na ƙasar india afghanistan pakistan da kuma ƙasar turkiya To masu saurare gashi mun kwaro bayani amma lokaci ya mana halinsa ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan a biyo mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma a ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a mu na yanar gizo www.hausatv2.ng. adala yanzu kuma san shirin kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa kide-kiden iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sazuwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau shirin ya gato muku Muhammad Zahiri domin gabatar da waƙar da ta mana. Da fatan masu su gyara zama domin jin yadda shirin zai gudana. شانده شور و حالی به محتاجی نظر کردی از او بردی ملالی شدم دیوانه عشق تو هر دم خدایا پریشان حالم و مستم از این می سراپا دو چشم تر مرا مانده دگر از جهان چه خواهم یکی خون و دگر اشکین شدانم رو سیاهم خجل از روی تو ماندم همه عمر دریقا چو مرغ حق همین عالم همه شب به هر جا اگر جانم بسوزی به عشقم برفروزی شوم آزاد از این غم ها خدایا خدایا شوم آزاد از این غم ها خدایا gaishe ka Muhammad Zahiri cikin wannan waka da karera mana. Da fatan masu ware sun amfana kuma sun ji daɗinta. Amma duk wanda suka tallafa shirin kamala ni da nakan ci da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. عشق من اینه یه روزی باشی کنارم کنارم sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi-dumin su. A halin yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahir ame ke cewa mu yi ne lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. thank you